Kamar sauran galibin jihohin Najeriya yanzu dai an shiga watanni na uku kenan da kafa sabuwar gwamnati a jihar Jigawa bayan da sabon gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya karbi ragamar mulki a ranar 29 ga watan Mayin bana. Wanda yake gwamna Namadi ya yi amfani da wannan rana wajen bayyana gwamnatin sa guda goma sha biyu ga 'yan jigawa, amma har zuwa yanzu bai kai ga fayyace yanayin da ya samu lalitar jigawa ba, al'amarin da ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan siyasar jihar da masana da kuma kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari. Wannan magana ce ta haƙi ba magana ba ce ta jam'iyya magana ce ta haƙi na jiha. 'Yan jiha Jigawa haƙi ne a kansu su san halin da jiha su take ciki. Menene dalilin da yasa ake wannan rufa-rufa? Akwai wani abu ne wanda aka yi ba a so mu 'yan jihar Jigawa da muke da haƙi mu sani? Akwai wani abu da ake yi kamar na rufin asiri? Akwai wani abu da ake yi ake ɓoye mana? a dokar Najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani me aka bari me aka gada. Honorable Nasiru Garba ɗan tiye kenan tsohon ɗan majalisar tarayya kuma jigo a jam'iyyar hamayya ta PDP a jihar Jigawa. Kunshin kwamishinoni goma sha takwas da gwamna na ya naɗa domin taya shi aiki wani lamari ne da ja hankalin al'ummar jihar ta Jigawa la'akari da cewa galibin su tsaffin kwamishinonin gwamnatin baya ne. Sai dai kwamar Salisu Mazge Gumel jigo a kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawan na cewa mu a matsayinmu na 'yan jiga ba mu da wata matsala ko wani tunani akan cewa wai gowa ya yi kwamishina a waccan gwamnatin yanzu ya sake dawo domin dama apc ce kuma uwa ɗaya uba ɗaya ce a bangaren kwamishini kenan amma ka karɓi gwamnati ka yi shiru to mutane suna cikin tare din cewa ah, to mu me ake nufi da mu ne shin wannan kayan namu ne kenan ko ko ba namu bane in namu ne ya kamata mu san me aka bar ma kuma me za ka dora wannan dai shine abin da 'yan jiha suna jira kusan wata biyu ba su san a inda aka kwana ba Shin bayyana halin da shugaba kamar gwamnan jiha ya samu lalitar gwamnati al'ada ce ko kuma dokar ƙasa? Dr. Sanusi Garba shine shugaban sashen nazarin al'amuran kuɗaɗe da ƙididdiga a jami'ar tarayya da ke dutse. Zancen gaskiya doka ne. domin akwai requirement na kan cewa duk wani shugaba in ya zo zai karɓi handin Oba daga tsohon shugaba a cikin wannan handin Oba, major requirement din shine bayani na kadarori da basussukan da suke kan gwamnati wanda in har gwamnati ta tarar da wata gwamnatin ta bayar da adadin kudaden da take tunani ta bari to ita hujja ne a kanta ta zo ta ce ta tarar da wannan kudin ko saɓanin haka domin idan gaba ta yi gaba wani lokacin ana yin wani abu da muke cewa blame game wani ya ce ga abin da na bari while wani yana cewa a'a ba haka aka bari ba to gata ne da duk gwamnatin da ta zo ta faɗi abin da ta tarar domin kare kanta daga zargi masu kula da al'amura da yana ganin cewa kasancewar gwamna umar na Madi masani kuma kwararre a fannin hada-hadar sarrafa kuɗaɗe babu ko shakka ba zai rasa masaniya ba akan abin da ƙwararrun ke ambatawa sai dai a iya cewa yana da dalilansa na yin gum game da wannan batu illa dai kawai bai kai ga sanar da 'yan jigawa dalilan nasa ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria